kika ce me a Allah sarki Allah sarki ni da tun da kika zo duk da na shigo cikin gidan nan wallahi babu wani fus balle as an zo min da bakin jini cikin gidan nan amma cikin gidan nan da dam dam da mutane kai mm. Allah ya hada ke da ka taki jiwa kike ba ga yan batsi da nan kwarin kije shege wa la in kin fasa tsigewa in kin fasa tsigewa da kin ga Amu alaikum Allah ya Ya wannan ce? Mu ayu ji tura. Amma tsanan gurin ba ta ga wata A ba ta ki ba ta ki kawo ba. Ai ki kawo labari. Soyayya ce. Alhamdulillah. Ni ma kama da dukkan ku ba da hmm. dama zaren ba kalar yadin ba ne zaren ba kalar yadin ba ne lafiya kala wallahi yaya aka yi eh? akwai wani a ciki gaskiya amma sai dai in ka jira to lafiya kuma wannan wata lafiya na wata ah, kuma ah. eh lafiya sai kace lafiya a ah, to ba sabo da gulma da munafunci bane okay to shikenan ba ni ko ba a kai zan ba kai ala tare kai ala kai ba faro mu kuma ina uwar ɗakin ka kuma eh, ya ma fa kamata a ce in yi fushi fa da kai amma fa ban fushi ba ba kai da ai ma da ai ma ba da san da ai ma yau wato cin ga a waya ta ƙara ina ji a ɗaki na eh alhaji shigo a lafiya wannan wannan kuma da kai wannan to alhaji ya shigo dubu sittin sai na je na daura ku kun cikin gida kuna ci min sai ai sanna sun eh